Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25-31-41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Lol FM. A ƙasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe. akan voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum mu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku murhaban lale a shirinmu na wannan lokacin. To ko dan me Kirista da Musulmi suka gana a birnin kwannan jamhuriyar Nijar? Alaƙa akwai tsakanin Musulmi da Christian tun asali har ila yau. Za kuma a ji cewa Najeriya ta yi na'am da shirin zirga-zirgar jiragen sama na bai ɗaya a Afirka. Sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan mafita game da karkashe mutane da 'yan bindiga kan yi a jihar Zamfara. lambar da za a kira ita ce biyar muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masauraro assalamu alaikum fadar gwamnatin amurka ta white house yau litinin ta ce shugaban amurka donald trump yana goyon bayan tsaurar bincike na gwamnatin tarayya akan masu sayan bindigogi bayan mummunan harin kan mai uwa da wabin da aka kai makon jiya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha bakwai a wata makarantar sakandare Kakakin fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce a satin da ya gabata shugaba Trump ya yi magana da dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Texas na jam'iyyar Republican John Cornyn akan dokar haɗin gwiwa da suka gabatar da dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Connecticut dan jam'iyyar Democrat Chris Murphy wanda ya jima yana adawa da yadda ake sayar da bindiga. ƙudiri da idan za aka amince zai karfafa bincike akan masu sayan bindiga ya zuwa yanzu ana sake dudduba yadda za a yi wa ƙudirin kwaskwarima. Nicholas Cruz ɗan shekaru goma sha tara da haihuwa da 'yan sanda suka ce ya amsa cewa ya harba ɗalibai goma sha hudu da kuma mutane uku a makarantar sakandare ta Parkland High a Florida, makarantar da aka kore shi a shekarar da ta gabata, kuma ya samu damar sayan bindiga samfurin AR-15 wacce ya yi amfani da ita wajen kaddamar da mummunan harin da ya kai bayan da ya tsallake shingayen bincike da ake yi a gabanin sayarwa da mutum bindiga. 'Yan adawa Afirka ta kudu sun yi mummunar suka kan jawabin halin da ƙasa ke ciki na farko da sabon shugaban ƙasar Cyril Ramaphosa ya gabatar, inda suke tambayar ko shugaban yana da kwarin shirin tunkarar matsaloli da kalubalen da ƙasar ke fuskanta. Kwana ɗaya bayan da ya kama aiki ya maye gurbin shugaba Jacob Zuma da bai da farin jini, Ramaphosa ya yi wa 'yan ƙasa jawabi, inda ya bayyana manya-manyan gurorin gwamnatinsa. ya kuma kalubalanci 'yan afirka ta kudu da su bi su shugabansu mafi wanda ya ɗara kowa wato marigayi nelson mandela amma zaman majalisa a yau litini ta baiwa 'yan adawa damar nuna irin gazawar da ke kunshe cikin jawabin na shugaba ramaphosa a halin da ake ciki kuma jama'a masu yawa ne a zimbabwe suka fito domin tunawa da rayuwar tsohon shugaban 'yan adawa Morgan Tsangirai a gabanin jana'izarsa da za a yi gobe talata. Tsangirai ya mutu ne a Afirka ta kudu ranar 14 ga watan Fabrairu bayan kwashe tsawon shekaru biyu yana fama da ciwon daji. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. amurka ta bayyana niyyarta ta tattaunawa da koriya ta arewa duk da cewar da wuya a samu warware matsalar da ke tsakaninsu ta makaman nukiliya a cikin ruwan sanyi a ɗan ƙaramin lokacin nan a nan gaba sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya bayyana a jiya lahadi cewa yana da niyyar barin hanyoyin sadarwarsu da koriya ta arewa a buɗe kuma yana kasa kunne domin ji da ganin alamun daga gwamnatin kim jong-un da ke nuna cewa ta shirya shiga shawarwari wannan sauya matsaya da gwamnatin shugaba trump ta yi da kan batun tattaunawa da hukumomin pyongyang ba tare da gindaya wani sharaɗi ba da kuma kaucewa yin amfani da karfin soja akan koriya ta arewa na zuwa ne bayan wata yarjejeniya da shugaban koriya ta kudu mun in suka cimma na mai da wuka cikin kube da koriya ta arewa inda suka haɗa kai a wasannin olympics amincewar da koriya ta arewa ta yi na shiga wasannin olympics na hunturu da ake yi a pyeongchang ta koriya ta kudu da kuma dakatar da kokarin da ita koriya ta arewa take yi a duk bara na haɓaka makami mai linzami da za ta iya goya nukiliya da za ta farawa amurka da su amurka ma ta taimaka wajen rage zaman ɗarɗar a yankin ta wajen rage rawar dajin da take yi wajen ɗage rawar dajin da take yi duk shekara da koriya ta kudu har sai bayan an kammala wasannin na olympics A yau Litini ne fadar Kremlin ta musanta zargin da ake yi wa gwamnatin Rasha na yin katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka da aka yi a shekarar 2016. Kakakin fadar ta Kremlin Dmitry Peskov shi ne shaida manema labarai hakan cewa wannan zargin ba shi da fatushe bayanan sun zo ne 'yan kwanaki bayan da mai bincike na musamman na amurka ya tuhumi mutane 13 'yan asalin ƙasar rasha da kuma wasu kamfanonin ƙasar su uku da laifin ƙaddamar da kamfe ta haramtattun hanyoyi domin hautsina zaben da ta yadda zai taimaki donald trump tuhumar da tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta amurka wato fbi robert mulaye To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara yada zangon ne a Najeriya inda ƙasar ta rungumi shirin nan na zirga-zirgar jiragen sama na bai ɗaya wanda ƙungiyar tarayyar Afirka ta bullo da shi. tunuma ma gwamnatin ƙasar ta kafa wani kwamiti wanda zai bullo da tsarin da Najeriya za ta fi na shiga shirin. kan wannan wakilin a abuja umar faruk musa ya tattauna da ministan sufurin kasar jiragen kasar eh, hadi sirka wanda ya ce to wannan alfanun da zai kawo najeriya yana da yawa saboda mu najeriya muke da yawan al'umma dimbin al'umma miliyan 180 rabin afirka ta yamma najeriya ce saboda haka kuma nan ne kasuwar take idan ba kafa kamfanin jirgin sama masu kwari su ne za su zuwa kasashen nan wato su tafi egypt su tafi morocco su tafi algeria su tafi afirka ta kudu su tafi namibia da makamantansu dukkanin su dinnan najeriya ta zama cibiya kuma an kallon ma yadda tasawirin najeriya take allah cikin rahamarsa da albarka sai samu a tsakiyar najeriya daga nan najeriya da inda zaka zaka kaiwa cikin lokaci you know misali in ka dauki wanda ke Morocco yana so ya nemo inda Afirka ta kudu take kaga tafiya ce ta musamman amma daga Najeriya zaka kai wa wannan wuraren cikin sauki saboda ka mu ne zamu amfana fiye da sauran kasashe idan ana magana jirgi daya na kasashen Afirka shin ta yaya zai saukar da farashin kuma ta yaya za ku iya gwagwarmaya da kasashen wajen da a nan ne afirka suke yawan samun kasuwancinsu abin da shi wato ko da ba a zama kamfani guda ɗaya bane tilo amma kamfani ne wanda suke kawance da juna na nahiyar afirka sai dai kuma su na da dama ya je ko ina kuma bisa ga daidaituwa a kan matsayi da mukami na su kamfanonin baki da amma tiket ɗinka misali kila na ethiopian airlines zai iya amfani a na nigerian airlines misali kuma idan aka yi wannan makarfa za mu iya yin gogayya kamar yadda su ma kamfanonin da suke na sauran kasashen duniya musamman na turai suke yi don yanzu abin takaici shine kashi 80 daga cikin 100 na sufurin sama da ake a nahiyar afirka ba 'yan afirka ke yin shi ba to wannan muke so mu canza ya koma kashi 80 zuwa 90 'yan afirka ne suke yi a asalin afirka hadi sirka kenan ministan sufurin sama a tattauna da na yi da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja nigeria jirgin To a gaida Umar, yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda Kirista 'yan ɗariƙar Katolika na birnin Kwanni suka ziyarci musulmi na mashabar Shi'a. Haruna Mamma Bako gare ka. Wani abu ne wanda ba sabon bayan wakana a garin birnin Kwanni inda kristocin cocin katolika na garin a ƙarƙashin jagorancin Pasto Charles Camlet suka kaiwa musulmi na masu habashi a ziyara a garin birnin Kwanni. Shi menene dalilan wannan ziyarar ita ce tambayar da na yi wa Maxilan Obago da ke tare da rakiyar pastor nasu. Guri wanga haduwa don a samu zaman lahiya don kusan a duniyan mu na yau yau tashe yan kula ya yawa amma mu nan a nan kuni zaman tarinmu da 'yan wamu musulmi lalle godiya na zamu cewa shi yasa muna so wannan zaman tarin ya to muna alheri wanda zamu ya mu ci gaba da shi kuma Allah ya kama muna a nasa bangaren malam asuman bin isa cewa da malam manu shugaban 'yan uwa musulmi na garin birnin gwanni ya ce mun tattauna dangane da abin da ya shahi alakar juna wace alaka akwai tsakanin musulmi da Christian tun asali har ila yau kuma me ake son musulmi ya zama me ake son shi Christian din ya zama wannan shine a dalilin haɗuwar mu da ganawar mu yanda kowane mu zai yi addinin sa bisa ga huja ba tare da ya shiga gonar wani ba haka misali su ma mata kristoci da su halarci ganawar bangarorin guda biyu sun ce abin yana da ma'ana pelaji madam marius ɗaya ce daga cikin mata kristocin cocin katolika da suka halarci wannan ganawa war danganta namu ya gamu sosai tsakanin Krista da Musulmi ko ni yanzu abun kalo na abun bada shawa sosai. A cewar malama na Tunuhu ganawar su na taimakawa domin samun zaman lahiya. Allah muna farin ciki da Allah ya nuna muna wannan rana da Allah ya samu ka gana tsakaninmu da 'yan uwanmu Kirista ba don komi ba sai don ƙauna kuma Allah ya ƙara fahimta junan ƙinmu. Bangarorin guda biyu sun rabu cikin farin ciki da murna Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaida na kwanni kamar yadda muka faɗa a baya an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayoyi kan mafita game da kashe-kashen mutane da 'yan bindiga suka daɗe suna yi a jihar Zamfara. Kafin nan ga wannan ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da alamar kira na farko ya fito ne daga Kaduna wake kan layi a Kaduna. wa alaikum salam. Sunana Adamu Jeji daga kamfanin fate jaji Kaduna nigeria. To muna jin ka. Kuma dangane da wani al'amari da ke faruwa musamman a jihar Zamfara. Idan in muka duba abin zamu ga kusan ko ina a kasar nan namu jihohi kaɗan ne za ka ji ba sa fama da wannan tashi tashi na amma ba kamar na jihar Zamfara. tuni kira na naji shi shugaban kasa ya ba da umarnin shi minista gaba ɗaya ma na tsaro masar adan ali da kuma aiki na 'yan sanda gaba ɗaya da sakatare a zamfaran nan gaskiya duk komawansu can ba shi zai zama karshen mafita ba tunda ba za su kwashi bindiga ne su dajin nan ba yana da kyau ne ba shakka gwamnati ta yi tsaya tsayin mai daka gaskiya irin abubuwan da ke faruwa a garin zamfara ko kuma jihar zamfara nan yana da kyau ba shakka a ga an kawo karshen wannan lamari dan abin na watsuwa ne yana shigan jihohin da suke fita da wannan jiha ta zamfara To mun gode da shawarar ka. Bari mu je jihar Zamfarar kanta. Wake kan layi a Zamfara? Ina magana da Muhammad Sani daga nan ne a Gusau. To Malam Muhammad muna jin ka. To gaskiya mu tsakani da Allah mu muna tunanin kamar gwamnatin jihar Zamfara na da hannu ga wannan al'amarin. Tunda wani lokaci sai an gaya ma jami'an tsaro a ce yahu abu zai faru. Zai faru kadiba ko sarkin birnin inda abin da ya faru ya kira waya so uku yana kiran kwamishinan 'yan sanda ya daga waya ya ki daga waya ya ce ga abin da zai faru ga abin da zai faru amma sun ki daukan mataki to amma malam mutane malam mutane da dama za su eh, za su ja da wannan ra'ayi naka na cewa gwamnati na da hannu a ciki tunda ba ka eh, da wata mm. kwarar hujja to mun gode da ra'ayinka malami na gaba malam alfini muna jinka Daga nan Sokoto. To, yi bayanin ka muna ji. To, game dai da kashe-kashen da aka yi zamfara, muna kira gwamnatin tarayya. Don Allah don annabi, ta ja kunnen gwamnan nan da zamfara. Kana jina ko? Muna jin ka. Don Allah don annabi, gwamnatin tarayya ta sa hannu game da kashe-kashen da aka yi jihar zamfara. saboda zub da jini na na musulmi ko shi to gaskiya ba karamar masifa ta ba ga al'ummar musulmi to mun gode da shawarar ka da fatan gwamnatin tarayya za ta ji wannan shawarar ta dau mataki bari mu kada baucin yakuba wake kan layi a bauchi eh salamu alaikum kuna tare da umar dawa da wake lute daga barku mutu daga dau to muna jin ka na gadau eh lallai gaskiya har ga Allah wannan abun gaskiya gwamnatin zamfara iya da kyau ta jami'an tsaro su shi gaskiya har ga Allah eh, kana ganin kana ganin abun kana ganin abun bai dame ta ba eh to mu dai muna mu dai addu'a da muke kenan ka sa jami'an tsaro kawai gaskiya har ga Allah wannan abubuwan da yake ya dame mu har ga Allah to mun gode da ra'ayinka bari mu koma shiyar uh, ah, sakkwato zamfara din wake kan layi daga sakkwato ta kuna tare da Usman A Bello Bunkari karamar hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto Najeriya. To muna jin ka Malam Usman. a to mu dangane da wannan al'amarin gaskiya ya dace gwamnatin najeriya ƙarshen jarakun muhammadu buhari ta ɗauki matakan da tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Obasanjo tsoka kan abin da ke faruwa a Filato ya dace wannan gwamna a cire shi da ba su iya taka komi yanzu a ce ministan tsaro ɗan jihar ne ga gwamna yana kallo wannan abin da ya faru a kwanuka kowa ya ji an ce za a kai wannan harin aka je aka kai shi ba ɗauki wasu matakai ba to amma amma yawa wasu na ganin wasu za su ce a wannan rigimar ta gabaci wannan gwamnan ba ka ganin ba kamar adalci ba ba wani rashin adalci ba yana da kyau a duk abin da an ka ce mutum ya yi an yi ɗaya an yi biyu ya kasa kawo mafita gare shi to a ɗauki matakan sauya shi domin a ga cewa an samu mafita ga waɗannan al'amura da fatar Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya. mun gode da shawararka bari mu je mu jihar Kwara wake kan layi a Kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina Sokoto Najeriya mai bulawar da kayan wuta kala kala daga nan kwara a Najeriya. To dan Sokoto a kwara muna jin ka. Faruwa musamman ma a jihar a Zamfara. Eh. Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dai idan muka duba gaskiya sakaci ne na hukuma. Shi kan shi wannan gwamnan na jihar Zamfara ya ji tsoron Allah ya sani duk rayuwar da ta sakacinsa gaskiya Allah zai masa hukunci tsakaninsa da wannan don ya kamata a ce a ɗauki matakai na kariya amma an yi sakaci gaskiya akwai sakaci na hukuma wannan shine ra'ayina mai magana Bello Garba daga nan kwara nagode biyoyi to mai kala kala bari mu je mu jihar Kaduna wake kalla a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullah suna na yawo Suleiman Madaci karamar kuma Kauri jihar Kaduna tarayyar Najeriya to malam ya umuna jinka Dadi wannan batu gaskiya tsakani da Allah ka san an ayyana ainihin hukumar 'yan sandan Najeriya a matsayin hukuma mafi koma baya. da wajen yin aiki abin rashin abin da ya dace. Hakan ko yana da asali ne da rashin kula da su kansu haƙoƙin 'yan sandan. kuma yau 'yan sanda da za a dinga ba su su ana kula da duk abin da zai kayi da dawo kuma rayukansu a dinga yi musu inshorar rayuka sabida 'yan sanda wasu za a ce ga masu barnatan amma suna tunanin ko sun je an kai su an kanye su banza za a bar 'ya'yansu a cikin wani ba sa'in nan a ce ma ga barayi ko yan fashi sa'in nan ɗan sanda ya ce wai mota ba mai kaga duk wani abun bakin ciki ne da gwamnati ya kamata ta duba ainihin harkar tsaro da kyau kuma a samar musu da kayan aiki na zamani ba wai irin tsohon kayan aiki ba wanda wai ɗan sanda sai ya ce a'a yana ta ofis ne ga komai ma to ina tunanin ta hakan da a samu ainihin samuwar ayyuka mai kyau insha Allah ya wuce da yamma daki. to mun gode da wannan shawara taka muna Kaduna da wake kallaye a Kaduna Ibrahim Kalmar si garba barka da lasariya. Barka da warhaka. Sunana Murtala na kiran ku da garin gasa Kaduna tarayyar Najeriya. To gare ka Murtala. So a so gaskiya muna ta'aziyya da jajantawa da taya jimami da su al'ummar zamfara. Abin ba daɗi makotanmu ne gaskiya kuma mu kullum mu ne shugabanni kyakkyawan zato. ba wani shugaba ko shugaban kasa da zai so ya yadda al'ummar shi haka a dinga kashe su mm. amma kuma su sani nauyi na kansu ne kuma Allah zai tambaye su ya kamata a ce su miƙe tsaye kaga akwai ran da wani lokuta can baya gwamnan Nasarawa an ce har ya je zai hau jirgin jihar shi almakura ana kisa ya fasa tafi aka ce sau jiya zai ya fasa ya hau mota ya koma jihar shi dan ya ya jirgin al'ummar shi nuna damuwar shi to ya kamata irin wayannan gwamnoni su dinga nuna haka sai al'umma ba za su zarge su ba da fatan za su gara kuma ta ki lafiya. To mun gode Murtala har yanzu dai mun makale a Kaduna wa ke kan layi a Kaduna. To na ji da kwarana ya sauka ni ma sunana Murtala Tsofin da Rai daga nan garin Kargodam na kira waya nan kusa da garin Jaki. To Murtala magajin Murtala muna jinka ka. ko ba shakka tsakanin Allah muna da mika ma ainihin al'umman zamfara da Najeriya gaba daya ta'aziyya bisa wannan gagarumin rashi da aka yi. Oh. Kuma tsakanin da Allah ni abin hanna ba ni mamaki a ce wai ministan tsaro fa dan zamfara ne fa oh. amma ga irin waɗannan abubuwa da yake faruwa. Ka gani? Kuma an ce in kana so ga inda makamai suke yawo wallahi ka je zamfara nan ka gani. Oh, sun san fi kowa abin nan ne da bala to mun gode da wannan ra'ayi naka da fatan gwamnati za ta ɗau matakin da ida ce to mun gode wa wannan kudu da ya bada gudumawa ga shiri na gaba to ga shiri na gaba labaran wasanni jama'a muna fatan mun sami ku lafiya kalau a wannan sabon shiri na labaran wasanni wanda a yau zai fara da labarin da bai da daɗin ji domin kafofin watsa labarai da dama na najeriya wanda suka hada da jaridun Vanguard da Punch da kuma gidan talabijin na Channels da sun tabbatar da mutuwar wani shahararren dan kwallon kafa da ke buga Kano Pilas a Kano wato da Udoji matashi dan shekaru 28 haihuwa wanda Allah masa cika jiya bayan wani hatsarin mota da ya samu. ita ma kano pilas da kanta ta tabbatar da mutuwar wannan dan wasan nata a shafinta na twitter hukumar kwallon kafa ta najeriya da kungiyar kwallon kafa ta rivers united da rangers da wayamba duk sun taru suna bayyana juyayi kan wannan babban asaran da aka yi wacce ta zo kuma ba zata ba tsammani an ce al'amarin ne ya faru ne jiya da dare lokacin da shi udoji ɗin yake kan hanyarsa ta koma masaukinsu na kano pillars club house bayan da ya je otal ɗin tsofaffin abokan wasansa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta iyan bauchi ya taɓa yi mata wasa ya je kai musu ziyarar zumunci to yana barin su yana koma kan hanyar sani wani al'amari ya faru shi dai da udoji ya fara wasa da kano pillars ne a shekarar 2016 bayan ya yi kakannin wasanni kamar guda bakwai da kungiyar kwallon kafa ta Imba wacce sau biyu tana cin kofin kalubalen na Afirka. To Real Madrid ta tsallake rijiya da baya a wasan da ta yi jiya da dare inda da kyar bayan an shata ci biyu da daya a rabin lokaci na farko ta dawo ta ci Real Betis da ci biyar da uku a gasar da suka yi cikin rukunin wasannin La Liga. makasan shu sau biyu yana saka kwallo a raga wanda kunko bayan shi kyaftin sergio ramos da cristiano ronaldo da kuma karim benzema da sun saka real madrid kwallaye a cikin ragar yan real betis din daya daga cikin kwallaye da asensio ya sa a raga ita ce ta zama ci na dubu shida da madrid suka yi a wasannin la liga wanda kuma ya sa ta zama a tarihi kungiyar farko ta samu kaiwa a wannan matsayi sai mu shiga kwallon tennis inda roger federer ya sake ɗarewa akan kujerar shugabancin zakarun kwallon ta duniya bayan da ajiya ya ragargaza grigo dimitrov na kasar bulgaria da ci 6-2 a ƙasa ga awa ɗaya na wasan da suka yi ajiya ɗin wanda kuma wannan ya baiwa shi federer damar ya lashe kofin ɗin da bakwai. a cewar kamfanin dalancin labaru na ap daman dai duk kwallaye shida da ko kuma duk karawa sau shida da suka yi da shi dimitrov din a can baya da federal din dimitrov din ne yake shan kashi a matsayinsa na wanda yake da shekaru 36 da haihuwa a duniya roger federer yanzu shine wanda fi yawan shekaru da yake rike da wannan matsayi na farko wato zaman zakaran wannan kwallon federer ya ce babban burin da ya sa a gabansa shine cewa ya ga ya ci wannan kofi na duniya a karo na 100 to yanzu dai uku kawai suka rage masa To bari mu karkare da duba wasannin Olympics na sanyin hunturu da ake yanzu haka a birnin Pyeongchang na Koriya ta Kudu inda har yanzu Norway ce take sahun gaba a yawan tara wato lambobin girma. Yanzu tana da jimillar lambobi 28 ta biyu ita ce Jamus da lambobi 20 sai kuma Canada da jimillar lambobi 17. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai wata litinin Allah ya kai mu mun bar ku lafiya. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kowace ranar Litinin ta uku a watan Fabrairun kowace shekara, Amurkawa na karrama shugabannin ƙasar na da da kuma na yanzu. an keɓe ranar ne domin karrama shugaban amurka na farko wanda ya fi tasiri george washington da aka haifa 22 ga watan fabrairu a shekarar 1732 ranar ta zamo wadda ake karrama shugaba washington amma ba hukumance da aka fara a shekarar 1800 bayan mutuwarsa. Amma daga bisani ta zama hutu da gwamnati ta ayyana a duk ƙasar a shekarar 1885. Tun daga lokacin kusan rabin jihohin kasar sun yi kwaskwarima ga yadda suke yin hutun suka hada da wani shugaban na amurka a wannan rana kusan rabin jihohin amurka suna karrama shugaban amurka na sha shida abraham lincoln wannan shawara ce da ta dace An haifi Lincoln ranar 12 ga watan Fabrairu a shekarar 1809. Kamar shugaba Washington shi ma ya yi matukar tasiri a tushen Amurka da ci gaban kasar. Washington ya jagoranci sojoji 'yan tawaye da suka kwato wa Amurka 'yancinta daga mulkin sarauniyar Ingila. inda suka aza tattalin arzikin ƙasar kan hanya kuma suka yi wa Amurka jagoranci har zuwa matsalolin ƙwadago wadda daga ƙarshe ya kai ga haifar da dawwammamiyar dimokuraɗiyya ga gwamnati mai aiki bisa doka. Bayan ya sauka daga aiki da kansa, bayan ya kammala wa'adi biyu na shekaru hudu-hudu da tabbatar da miƙa mulki cikin kwanciyar hankali. Shi ko linkin a wani bangaren shine ƙaro ɗaya haɗa kan ƙasar Amurka guri ɗaya bayan yakin basasar da ta rarraba kawunan ƙasar ya kuma share fage domin rarraba iko tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi. Daga ƙarshe matakan da ya ɗauka suka juya tsarin gwamnatin tarayyar da jihohi masu ƙarfi zuwa gwamnatin tarayya mai ƙarfin gaske. Saɓanin abin da yake a ƙasa. waɗannan canje-canjen da ya aiwatar ya fara ne da dokar hana mallakar bayi kafin yakin basasa wasu daga cikin jihohin sun bar dokar mallakar bayi wasu kuma suka hana ranar ɗaya ga watan junairun shekarar 1863 shugaba lincoln ya ayyana dokar hana bauta a jihohin ƙasar da suke tawaye hakan ya yi sanadiyar kwaskwarima ga tsarin mulkin amurka karo na sha uku wanda ya hana bautawa a duk faɗin ƙasa Muna karrama shugaba Washington da Lincoln domin sun kasance abin misali da kwaikwayo kan yi wa al'umma hidima. Ranar karrama shugabanni, muna karrama shugabannin da suka wuce da na yanzu, yayin da suke ci gaba da mutunta rantsuwar da suka yi na adanawa da kare kundin tsarin mulkin Amurka. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku iya bayani tare da duba duk editorials umma a VOA editorials a shafin mu mai adireshi www.voanews.com/editorials. Yanzu kuma ga labaran duniya an fa a takaice. fadar gwamnatin amurka ta white house yau litinin ta ce shugaban amurka donald trump yana goyon bayan tsaurara bincike na gwamnatin tarayya akan masu sayan bindigogi bayan mummunan harin kan mai uwa da wabin da aka kai a makon jiya wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha bakwai a wata makarantar sakandare Kakakin fadar White House Sarah Huckabee Sanders ta ce a satin da ya gabata shugaba Trump ya yi magana da dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Texas na jam'iyyar Republican John Cornyn akan dokar haɗin gwiwa da suka gabatar da dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Connecticut dan jam'iyyar Democrat Chris Murphy wanda ya juma yana adawa da yadda ake sayar da bindiga. Kudirin da idan aka amince zai karfafa bincike akan masu sayan bindiga. Ya zuwa yanzu ana sake dudduba yadda za a yi kudirin kwaskwarima. 'Yan adawa a Afirka ta kudu sun yi mummunar suka kan jawabin halin da ƙasa take ciki na farko da sabon shugaban ƙasar Sarar Ramaphosa ya gabatar inda suke tambayar ko shugaban yana da ƙwaƙwaran shirin tunkarar matsaloli da ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma gobe ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Naziru Ahmad Hausawa da ya taya ni da ita kuma Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu. Ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa gobe.